private investors who provide these truck parks reap those revenues to grow our economy. Thank you very much, sir. Taron sanya hannu ya gudana kan amincewa da shiga yarjejeniyar gina tashar tsayawar manyan motoci ta farko ta zamani a Najeriya tsakanin hukumar kula da yarjejeniyoyin haɗin gwiwa da gwamnatin Najeriya wato Concession Regulatory Commission da hukumar hada kasuwanci ta jiragen ruwa da hukumar hada-hadar kasuwanci ta jiragen ruwa. Tashar ta farko da ke garin Obolo Apo da ke jihar Enugu na da tsawon kadada goma sha shida ne kuma tana da zumar ɗauke manyan motoci da kan tsaya garuruwan kan manyan hanyoyin da akan kan haddasa cinkoso da ma hatsari. The considering legislation that will force drivers to have a compulsory rest before they move because what they found out is that most of those drivers in 24 hours slept for less than 4 hours. Ya kamata a samar da doka daga gwamnatin Najeriya da za ta tilasta direbobi su rika tsayawa don hutawa, don an gano yawancin direbobin kan yi barcin sa'a hudu ne kacal cikin sa'o'i 24. In ji mukaddashin shugaban hukumar kula da yarjejeniyoyin ICRC injiniya Chidi Kesi Izuwa da ya ci gaba da cewa akwai bukatar samar da tashoshin madakatar manyan motocin ta hanyar tanada jami'an kula da kare hatsari. hotels, restaurants, ya ce tashoshin na zamani za su zama da masaukan baki, gidajen abinci, makanikai har ma da wajen shakatawa da wanke mota. Shugaban hukumar zirga-zirgar kasuwanci ta jiragen ruwa Hassan Bello ya ce za a fara aikin nan take, kuma za a kafa irin tashoshin a duk garuruwan da manyan motoci ke tsayawa, da hakan baya ga rage hatsari zai kuwa bunƙasa tattalin arzikin al'ummar yankuna. ECOWAS suna da wannan ka'idodin, wanda mun riga mun ɗauka mun ma mun sa. da duk kai tuki na awa shida ya kamata ka samu wuri ka huta saboda gajiya da rashin bacci shi ke kawo haɗura. asan Bello ka ce waɗannan tashoshi ba za su zama kuma na gargajiya a ga mutum ya zo ya mika kuɗi ya zo shiga ba za a yi amfani da na'urori ne. Eh, na'urori za a yi gaskiya saboda komi ake yanzu dole mu koya cewa ya kamata a fara yin amfani da na'urori. Ah, idan ka zo kana da wannan mota da zuwanka tun da ka riga ka biya tun can na'ura za ta sa kofar ta bude ka shiga kaga idan baka bai ba to kofa ba za ta bude ka shiga ba sannan <laughs> babu inda za a yi fakin sai irin wannan tashoshin tasha ce mai girma inda komai ka iya samu jiya da ake fakin uh, a motoci a tafa bararraba jos to wannan ai a hadari ne you abu na iya faruwa shi kenan akwai masifa tare da irin wannan so dole nigerian shippers council tabbata cewa an yi gyara ga wannan irin harkar. Ƙungiyar direbobi NURTW da kuma masu manyan motocin sufuri NATO sun amince da shiga wannan tsari don inganta rayuwar direbobin da kula da lafiyar motocin. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.